ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام الذي جاء بالدين الإسلام الذي لم خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a'a zanen ruwa wa ajiya rana min nuna arsilaama yak fosil su ba na kai yan goge ruwanda ta yi la albarkanta wani bun irgoga sallan aran kuliga harba andukan irkoyan sabu irin sabunin kan irkoyan kan niti arsilaamayen a niti lakal koyayyen a niti kan galasabu har yi gani su fokon. irga sabunda nema wani yankan ate irse mai irkoi wani yankan a ate irse dirne irma ka gi kabu kabu kabu irsi to ime wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da irne irmi irko nema yankan a ate irse tun ga kagwaro irma ne irma goye kuddisi irma ka daigala sabai ta yi gutun ikinara to irma bai ka irsi to ime wadin se ilma sabu bo bandi irkoyo ga har da kai in irkoyo sabun ni sabu hin kanda ga inna salli da idiyan su bananta ga kanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diyo kan a cini manti a cini site diyo kan borkul kan garu a cimara borkul kan na lebandi borkul kan na wau shari'a rawi yanno ga haga bu diyo irna salli da ga zama sai ribano dimna salli da nga ga agate irsi ribano irgudu gutun awan sallo da yamma ya dinno irma bai ka irni kyarfo da foyan kan gati foyan wo kan kata arsila matare foyan wo sujin da hallasai da albarka mu tabbatin daran kulga arsila mai arsila mai irma bai kan hunkune irma du'o a gidira haribo bugu amma halin gufuri wani maudu'o ra ir wani binihenu da ir wani binai kan goga sara irga tonan di irga durai ga ka irfun daira o kan gogir marai kan kati girbai wa alhalo karra arsilamai go an dunya men da mera arsilama hannai kan ga can se arsilam tare se kan yanga can se annabi sallallahu alaihi wasallam se annabi sallallahu alaihi wasallam a wani ne bandi yango kan muryama foyan gutun annasaraira gutun labura labora walirmani iwan ginfuna ware kai yan goga goyon baya boraydin imantibor hannayan boraydin irkoylalengo batiga yadino ba dai a te arsilamano wara kan ago waraydin goyon baya asiba imsalni kinara asiba ibakanna nasara ma warabun mu lali harun wata kar ina annabi lali ina annabi yau ina annabi zibandi to inga iti lali harai inga iti borai kai yan agi himanda shari'a ra da shari'a goy gono kiti gono igibi no ya dina irma mabai kan annabi sallallahu alaihi wasallam dai kan lali harai ina desine bore kan desine da bore kai yan imadori gutun wi yan wakan te bora se kan na wi si ga wi bore yan goga ne si ga wi zama se isi kansa annabi se isi annabi bai isi bai mai kace annabi igo daiga bore ga nanu ra dine annabi muhammad ibn sallallahu alaihi wasallam dinna baraha mai ka ce annab muhammad a gane ai gama dai kan diyono gidi irman di annabi amma irki din da ya no irki can sa sai burku kukan galan ba ga irga defender a sai baka si margan di ir wani sai arsilamai ir annabo karan gogadi burku kukan garu aga kan nawo kan na ne bandi wal burani de sine irga irkoy ware bo kul kam no irkoy mo bara laali irkoy laali mo ama tabbata boraga bor kul kan siba anna muhammad ir sibara bor kul ga annabi ne bandi ir sibara bor kul ga annabi cita hibandi ir sibara matkana da qur'ana na sura nisi gane ni gaba ni ne ni siba annabi asite irkoy ne annabi sai maci boraydin sai قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ندي irkoi ne annabi sai maci borai din sai kai yan ganin ga siki man din man din irkoi maci sai kan inga irkoi inga siya dandi wani ganin woki goga te irkoi sai kaddedi ba min annabi gina to ni kan di lamba annabi riga. nimene borayno soɓayga yin suru irkoyno gabana annabi se manti hay fono arsilamu kulkan famda arsilama taray manti hay fono aga sammuga danga jenigane wanguno wal boray mu fatta a'a borame o a aga salan a wangu inda tilayengo mo kan garu annabi kitiga wala annabi bumbo ana lebandi boradi iga lalino nuna irko subhanahu wa ta'ala mu bora paralize burkul burkulkan gaba boy kai yana annabi da sinye ima dori kan ingidin kan na annabi da sinye inwi to boy kai yamma dori ingai bumbu igo lale mora ibo siga madori dori yarin ya bi ma gutun borari sai kan inwi dutur annabi kan ga alamba maga ni ma dori wodin maga ya dinga da kul fondo fun bor kan chafar an goite kan ni chafarandi nina chimandi nina gana nidi da kula fun man lam yukaffir bor kan man chafar man kafara man lam yukaffir bor kan na bor fo chafarandi kan man to cafartaray goy goyo kate to cafartaray goy ma cafarandi ga amma matakar bor kan a cafar ma ne imsa cafarandi ni ga bay kan hadisey ka kaŋ annabi sallallahu alaihi wasallam aba kasina kan ma baara jina din no ni te ci mandi ko kubante amma ni ga irko gan ni goga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yamare gana dilan ga mu kumi su madori to yi mungu ne ni kiman kimandiya mu manti kimandiya hannano dilan bin ya ga ni gane ni siyar siyadda dilan min ba ga ni gane ni siyar siyadda dilan an zaka ga ni gane ni siyar da amma dilan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga minni im faida irko ino ga banasi a a irko dinga bon dinna harite ase a yamar yi mafaidinin inga irkwai inga gabai matkan gaga tuda ina da mai zase amma annabi sallallahu alaihi wasallam bani wa arsila mano dinna annabi wau ni tubi biya irkwai ga nin ya fice cirkoi ga shari'a ra igirmino igirmino ya dinga annabi ba ka baka sene mantine rana go bi na rana go to irgir kol marai arsila mai kai yan fatta gatangam annabi wayo kan ita sai maga wala le bande wa kita annabi sai gutun awana de sinne yan wa kan ite ase goriyan fatta gutun arsilama beriyan wani wani tare arsilama president ai ifatta ikabe kan inda man maka ni yari ne mun bai kan arsilama hannukul anin guban batuga wada annasare wana ginai danya faransai zamman tibor hannayen mu ir annabo dai kan gobe ce cinye mele bandi diyo no kan amantikal diyo kan ga bakar asibato ne kala ka sai ta arsilam ki man kai ga kan da aran goran da ke farai aran mate goran kan ga boriyan di se aran masito ne yari no aran mu boriyan di se dina fabi ce caran ga aran mu faba ba iga aran mi faba to to diyo a wani jama'a kan gogo ba sai no yahuda da annasari i goga dabar zare ce ci cinan da zare kan ga arsilama zabu to ne yin ni sai zani kan si ba imsalan yahuda da annasari ra din gaba imsi salan yahudan da annasari ra to qur'ana kan go nijar ma su gaka da musai qur'ana ra irkol kan yahuda da annasari sanni irkoi salani ban mu ni irkoyni qur'ana ra lu'ina allazina kafaruno irkoyni waraydi kayen kan laali toguniɗi bonen won in ganda karday i igoga gana ingayno kati i wana jin fure kai kay kuki ni te ba irko inigi inigɗi bonen ngati labora aseno gurbo ba kul isi bay annabi kati annabi no di lamba annabi ga lakkale situn bara go windora adu an nema kursi ne ka irkoye manano dunyara a mo ka anduña kara goga go ta kamanda mai takamanda ine mu kanda boray se mu duga fatta kuɓayra diya wodin kiwo kan amamma a dori diya wo kan iwo agogoronga kwara no kaskilfe ne san rien wai alfaga nagar nagar fo kan irgo gama avokale ko gabindi agoga ne wadin amantikala khuruj alal hukam burkan salan gutun annabi wayo kan yahudai te wala nasare te arsilam kulkan fatta nijarra ga salan gutun gane wai nga ma dori sai nga fatta ani bora an fondatan ate borkan na fonda tanga funa annabi sunna ga annabi sunna no ni gabai dinga annabi sunna bai ni su wani ki ni kan ba akida ni kan go ni se na kokari mutubi ge irko ga ma akidi zibadin furga ga warai dinga no gingai bonce da salaf akagar kan khalaf yanno manti salaf yanno arsalama irko mirfa mandi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diyo wono kan nga dinga bon ani sahaba sai ana muhammad wa ana ahmad wal muqaffi wal hashir wa biyu tauba wa biyu rahma wani kul annabi wonen diyowo kan igoga ɓoriyan diga dorandi amaga ni zan bar kan ina dabu cimi magani na dabuwa zuko to waradin annabi fondarani di amma burkini di neri maga wal hasaro maga wal gamanu rugana lamba wani kiti kan bi zai wara kul ba maramanta alfaga iga diran dabu amma burkan agoce ka koyi wana fondara wala annabi sallallahu alaihi wasallam hadisa ya gogi fassara matka ga imanda ane zina tero sai mahamburir koyi alfagane zinatero mahamburir koy bajanka mahamburir koy yarin no ribon waka mahamburir koy yarin no ko ribsan zo mahamburir koy yarin no wai bora kan ga zai fatta mahamburir koy wal wai bora kan wani kunye kan ga zinatarai wala goga zalai wala al bora kan sin dai kun kal wanda wani yake kiyan borarin inga ita shaitana borai borai din da bayan inga ne gutun ne. cet marabout-là, il dit quoi Ça, c'est pas un prêche. Ni bai mu kamanta mai zika mu. Mantini zika mu, annabi dinga mu lokacin ka kaga bore ce ko koci mu ga ine annabi wa dori koru in ko ne wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Gurgudi Umar bin Khattab lokaci kaŋ kan a ga furo tare ra a ga ka kaaba do da saba nda a gar annabi go kaaba do umar galan ba an furka kaaba zara biyo dirra da furka kaaba zara biyo dirra annabi si hala boro goono umar galan ba a hangan annabi sai go ga qur'ani kyau da ga jingar a ga hangan se zan umar kayanta manne kala na ngai maka ga hangan doni kawo sai ifo na ga ne doni kawo annabi sallallahu alaihi wasallam agoga jingar kala na aya sambu kan ga tu umar sai wa ma huwa bi qawli sha'ir wani manti doni ko sannino amandi umar amma a tu umar sai qur'ana nasono ya agogo kwai tu umar gandaira ane wa ma huwa bi qawli sha'ir wone mantinoni ko sannino ani mantinoni ko sannino boro wolgun ko no wala bai gano annabi ga aya da ka aya ga ane wala bi qawli kahin wani manti guna ko sannino umar ne to guna annabi mun bahal umar gonodin umar ma goma mace annabi mun di inga asibi alangu gonori amma sannai kulkan gugogici aya ka gogici tun gasi umane to aine doni ko sannino ane manti doni ko sannino aine walgunu kono ane wane manti gunu ko sannino to kan ni ne manti doni ko sannino manti guna ko sannino to mai sannino umar bin khattab kala gama irkoy da kansu yinda las tabbata ga ga aya caukan ga daga aya dinga a agane tanzilun min rabbil alamin wani sannino kan bayina na zumbu koi geranta do na funu Yani yaringa umar bin khattab ane za lokacodino arsilamatarai sintin furnga fundora za lokacodino arsilamatarai a sintinga ga wani fundora to arsilamayi annabi muhammad amma yayi gaba ni kar sai annabi bai ko karga annabi bai dilan ba annabi ga nin duga madori zama annabi bisinin ya abisainya abisin baba abisai baba abisibora kul babai abisibora kul wani yangai bo kussin ka annan man bisa hatta kai do zaro annabiyan maira bor kussin kan gonda fondo kan sai iga aljanna porto feri kalimi jinga fera annabi sai jina bo kunno sina kan gudu ima fera sai kala annabi maka kanti irwan jinfuna muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawo gani galan ba nimani alfagai igon da fitina nin kati fitinanta alfagemante fitinanti waɗi se ibnu alqayim aljawsi ane asharu uqubatun fi duniya an yumsika lisanaka ala zikrihi ane ibnu alqayim a ne warakan a wani gurzuga a meri a meri gutun an duniya wara nga ti wara kan aninga dena batu gufuni irko ni nina an duniya gana ni dinga nirkoyga matkan kune bore go ga arzaka ceci boryan mu lakkalai go siyasa ga jirbe wo boryan matkini siyasa wo beran ninda imam ba irkoy beran ninda matkan bore ga ba siyasa isi ba ba irkoy diya yadin manti bi fo yallo tun ga koyi ganin ga go anniversaire te annabi sai diga ba annabi annabi ba sine kul manto ima annabi ni mu yoje nim sala wani sai irra afu kul irma bai ka irde naidin irma dan irkoi fil yarra in lokaci wani halasa in mu fu boban da irkoi ga zama ko subhanahu wataala a gani sai ya ayyuhal ladina amanu he aran kayanci mandi uzkurullaha dhikran kasira aranna irkoye filla fillen kanga ba ifo se dinga irkoye filla masini awasa wasa mabobandi zama se ni sifai nigi irkoye filla fillen kanga ba hala matona kan nita alai kai yan nite goyodo loktaira gutun koripsan zambai kan yan nite hasarwai kan nite irkoy gingini ya fanday wa anga mo am sabanda ni tubi ge irkoi gani go ya fice cha gano ni banim talo nan to lokaci din irkoy gingini ya fa gama mo kaso a amate manti borfo alhaku go a rano zan borfo alhaku ba bani tubi ni gaye tasi zan yi misal ni ni borfo zai ni gogoi gutun jama'ar zakara ni jama'ar ruzai ni ni kinan da kursoci man yan kan sai mata noni gate nan go kan nina nurodin zainuri no nukko kargada wani sai irra fokul irma bai kan irma moro an dunya baka sinai alfag fo gane aran ma gwai aran masaran bonte an dunya zayan la takunu abna ad-dunya hawilu an takunu abna al-akhirah aran kokari aran masi aran buwandan an dunyai zaira kayan na an dunya gana ihalaci iman tubi ga irkoi ga ihalaki ya wura mu kokari ga aran buwan nata Allah harai zaira kan zaro din Allah har din ra bata mu gona kan dine no ni se ba nai kani hinno ni gama ara ni gama kani ara ni ste haikul ara ni si gwai kalkani ma baka sinai niga makani ara yani no si ara jingar si ara me si ara he nima bai kan an nema kulkan niga ba a goni sai handin kayan do zaro windo din kan din na goi hanna goi andun yara ni koy gagar din na goi hanna goi ni koy ga saban da windo din kan ti Allah ar windo ilma bai kan asin da kalwindi yinka windi fa burhan na yino gufurara windi fa borgia senteno go furara wona si arsilamai irma bay kan andunyawo karra irgo fana banantanu zariga sai kawa gaban yawon burkul man bai ka abu wadi sai mu koi masu masu ma bai matakan ni gida ba funa te da masu irkoi kuta har yin irkoi dukurandi matkan boriyan igi irkoi dukurandi kinin da zari mu kokari masu furborai jira a sai no irin kokari har ta ci gona kan ininka in mu tebori kan ga ziki irin mu furborin yinka ira borin yinka din irko mu siddan ira borin yinka gona kan arsilamu na tangan furborin yinka dira na wakati bor na arsilamu kul amma bai kan amma kokari irko gana badu arzaka am ko karamada irkoy ra, am irkoy filla am arzakadan addinara ma arzakadan donira wala dan gurgeira wala dan furkutarayra a arzaka irkoy ganera na gadan kaadu arzaka mu abay ka irkoy noninga nonda amma more ra morera ji irkoy sabun music arzakano irkoy no amma sabu yi kangi gogata irkoy sai ngono kati imu doni kai ke inga gogi irkoi kai bananda noro kanga ninga no arzaka wali hige no boradu am doni kai ke allahu akbar nimil kai irkoi ni no arzaka a gaba ni gibi sabor fo a a wallahi irkoi man ta gaba ni gibi sabor kanga man nuno irko gogi ni jarrabano jarrabano kirkoi goga tenise ni siga bai nimin arzaka sambu mano doni ko se wal mano gurgeza se wal mano war kansu irko gana se zimman da tibbai zayan wal wai kuru arsilama tare ga baga ka sinai mai iga bukata ga kwai taimaka ga nisi ga ka sinai ni arzaka asifuru gwamnira kalmerira to mahaggoi wallahi nan zari gona kan annabi sallallahu alaihi wasallam ane igin kayandi imina ha ni arzakadin wa an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqtahu matkaka da hadisi ra annabi ne la tazulu kadama abdin yawm alqiyama hatta yus adu an arba ina da mai ze a kaisi buje bata mara ba ce fasi buje gutun nan go kan agoga kai ra kalima ha gutun hartaci an umrihi fi ma afnah wa an ilmihi ma za amila bihi bihi وعن ماله من أين اكتسبه وبما أنفقته وعن جسده فيما أبلاه إجينا دميز فوقنها قتل أوان ألومر إفورانا ندم هل بو ينغا كاسي بوفوقن كألومر كل سياسة رانا ندم ألومر كل زنا رانا ندم بوفوقن كألومر كل كوريبس رانا ندم بوفوقن كألومر كل زيتري رانا ندم bo fogol ka alomoro kul zina rana na dan ago alboreyra ago woyboreyra zama woyborey bum go iboba gona kan goga kobi sonte biro yangor kan kunnin koy kal kori son niga woybore yangar kan koran da nin deygete annabi ne irkoy malali bor kul kanga kori sonte la'ana allahu arrashi wal kama qala rasul matka annabi ne kida annabi ne irkoy malali kori son nan go kaga funde bora kanga kanga ceci ikul irkoy milali ni ma wane ifo ni su tubi ga irkoi ga bani se se no ani ni mu wasi wasi ga ga kanga ga no inga kan inga wani porto go ferante tubi won porto din kan kanga gini yafa to irmu bai kan borfo kul iga hagutu alomaro na ra'ifu rana na alomaro da halbu yanga kaga to boran na ira igdu borka alomaro kul irko gani rana na da boran na gorka alomaro kul wazu da koyi rana da borfo gorka awana alomaro kul sanni hanna rana da borfo mo gorka alomaro kul sanni ziba rana na da a aseno ni di zambi nyara kanin din kate burhan no boriyamu to yari no kayin do zaro aljanna jahannam boriyama ga koy dangi burhan na am ko aljanna wara kan irko irkoyde irkoyde ha sannay se akko aljanna wara kan wanjiga wondum irkoyde irkoyde ha sannan sai ba ka kaga dai amma rara nangume rarani koyda kan tigi hannamo irma mo kan war kan huhun kune nono bibore kayya ikoy fili za akoy dabor hannono aga dibor hannay kan ni jin sarai agi ha agiha matkaw igaha iganase matano aran dirgi nijar nan buko jo kan kwai hunkune bukai kan kwai bi walwa kan kwai za banda iga su bai ga ha gutun niger labarora matano ni dirgi niger labo nan igo dai debu nijar debu nijar har su amon gutun wala amne igo ingo dirkinan alhalo din daira matkan ni ga bai daino de man worayɗi kayango garo arsilama tare kiiti se na hal soyi go garo arsilama tare kiti se wala amane wallahi watu kul daɓari ga kandi amane to manga filana amane filana gono ay dirgana to manga filana yan amna filana kan nigoge ha haso anay girme amana se to aywo ka ay mandiya buka no gane bukoz na bora kan bini ni fijol bifo no gane bora ita jose ai man di bora kan ni gai ha yari nga zakan ni man diya batama annawara batama anni man tawara to mabaikan zuhiba bihi ila ummihi hawiya ikoida nyango do kanti hawi nango jahannamu arani da. zakan ni man diya ne imma wa immanu Wani sai Gorfo kulma bai hai kara ginga alomaro da ni alomaro ka irko ni no amana no ni se nimu irko irkoy kutanda kal ni amma gana ni nonda nini ga gana amana no ni se ni dubi zina amana no ni se riba maga riba mari maga amana no ni se zamba maga amana no ni se nim ka gorgi jama'a wani arzaka san mu gate ni hinno wane mawindi kenan da mamota daida mani zai tutai annasari labunda wallahi bai kan zari gona kan ninda arsilam bubu citi asinu irko subhanahu ta'ala ne afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un yalla aranga gamila no kan no irna aranta ka aranga mila ka aran ga ka irko dono aranga mila kan aran ga ka irko dono aran ne aranga mila kan zari sino no ka ga ga ka zari gon ka wallahi ga koi ka irkoy jine asino irko ne nan fo wattaku yawman turja'una fihi ila Allah aran mahambur zaro kan aran ga kai aran koyo jine zaro kan aran ga buga kai aran koyo jine summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun hanin zaro irko ga findi fo kul kai banan da goyo kan agwai labo bandabo irko man te agin ga wani banye tonye irko sibo kul tonye kalbo kan ninga bon tonye to ni kan sinda kul kala arsilam tarai leban diyan wal arsilam tarai kainan diyan wal alfaga kainan diyan wal arsilam tarai leban diyan inda da kitin goyo to mu bai kan ni huwa na dira hay kan ni kan da zaru ni kin gon to ni ya ne no ni kasin da kul kal zina kalbu ka gin garni go ga zina ni man tubi ge irko ga mu bai kan zari na kan irko subhanahu wa ta'ala gin kayandi amina ha ifo seno no wonji tubi kalbu ka gin gar nisindahay kulkanigana irkoyse kalamni imin gudusgay yarino ni kasindahay kulkalko ribso mogoro plaso barmay manango nera borfose matkanga gogate da ministere ra cuwa cuwa foduma gogate nijarra filin da tuga tuga foduma gogate nijarra kan irko subhanahu wa ta'ala mirbatu kawada boraydin dabar zare zama meriyar no ayeri kan yinga kan balawla bura ilmo bai kan ilmi bombatu arsilamai arzaka masinan nimi ni wani addina tan arzaka ba sinai mana nimi irko kuta arzaka ba sinai mana nimi irko idiya ci ta hibandi nimi bonte danau ni sigidi hay kulkal arzaka to annabi sallallahu alaihi wasallam ane kas ta isa abdu dinar ta isa abdu dinar ane nuru banya adibo ne noru wani banya adibo ne bora kan noru ma ga agin gai kulte noruma ga ga hai kulte labo bandabun zanga gin fundika yari no agin ga borfo daru noruma ga anu noru san mugi bisa ba ibada dorari annabi ne adibo na mursu yari no nisinda hay kulkala nima arsilamai iwana citai hibandi ga annasari kitidan no ni godi ka adiltarai no yanzu kai kana ga adalci ne a ce maka Allah ya ce annabi ya ce an kawo dokoki Allah an ka aje ka ce ba mu aiki da su ka ce ba a aiki da shi on a déjà adopté cette loi kun riga kun aje wangan dokan kun aje shi babu mai hidda shi babu mai hidda shi kace ai Allah na nan kai baka san rayuwarka yadda zaka kasance ta kaiwa kana cikin sabon Allah baka da komi sai kin riba baka da komi sai cutar da bayan Allah cikin kasa ka kwashi kudin jama'a ka gina gida ka kwashi kudin jama'a ka sai mota ka sai ma matakka ka sai ma diyanka ka kwashi kudin jama'a ka kai ka tai makka ka kai matakka makka ka kai diyanka makka ka kwashi kudin jama'a ka gina gida diyan gida yanzu kai kana ga adalci ne Allah zai kyale ka haka nan dan shi ne yawan mutane kafin su mutu Allah sai ya jarrabe su ya sallako musu wani cuta cuta mai kama da irin na Abu Lahab kun san Abu Lahab lokacin da zai bar duniya kafin ya mutu Abu Lahab sun so shi ga hitar cikin jikin nashi bangaren jikin shi ya kai inda matar shi da diyan shi ba su ma saya bisa kan shi wasu malamai sun ce je hamishi abinci suke to kai da ka kwasa kuddin jama'a kana ga kamar iko a gare ka ko za ka yi yadda ka ga dama to wallahi duk wanda ya doko dala guda na cin al'ummar kasan niger na kes in niger ko dalan guda saboda shi an ka turo shi cikin kasan niger ya doko shi ya labe shi to ranar tashi kiyama duk nigerian za su zo su yi hukunci gaba allah tsakanin da su kai da su sai kun yi shari'a gaba allah ga ayar da allah ya turo muna ya ce ma kana li nabiyyin an yagul wa man yaglul ya'ti bima galla yawm al-qiyama duk annabawan da aka turo ga mutane ba su taba dauko dalan jama'a ba su taba cutan mutane ba amma munan zaka ga wani ya sayi gida shekaran jiya da ya fara aiki ya sayi gida ya sayi mota ya sayi ma matar shi duk abun da ya kaso ya kai ka manta zaka iya mutu baka shiga cikin sabon gida ba ka manta wannan matan da ka auro in ba ka yi hankali ba za ta iya ji haka cikin bala'i ka manta motar nan da ka saye bayan mutuwarka wani za ta dauko matarka wadda ta kaso ta ce to shiga wannan motar na baka kai baka hankali kullum ana maka wa'azi kamar ta kudin jama'a sa'an nan musan cewa kasar nijar yana bisa kan wani tunani da wasu suke sa cikin kansu fitina allah da kanshi ya ce wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina idan zai zo ba waɗanda sun ka ja fitinan kadai ne fitinan zai samu ha hatta wanda ba su taho kudin jama'a ba don wasu saboda su Allah zai iya halakar da wani al'umma kun wani al'ummar da ya huce saboda wasu da suke rage suna awo suna rage cikin awo wasu abinda da sa Allah ya azabtar da al'ummarsu ba saboda komi ba illa luwadi luwadi yadda kasar ga kusa yan luwadi suna ciki an ka ce pay like to mun ji pay like kowa ya yi abun da ya ga dama kowa ya hudu abun da ya ga dama shakan ji sai ve mai malamai ba su da magana in sun ce ka ji tsoron Allah kada ka ci kuddin jama'a Shi kenan, ka ce va'ali firmi le marabula sai ka riya muni shi akwai ranar da za a darme ka za a rihe ka akwai gidan yarin da in ka shige shi kai Allah ne zai sa a rihe ka idan ka rihe ka ba ka mutu kuma ba za ka dawwama cikin kullum cikin dawaman wutan ka ce, babu mutuwa ba za a hitar da kai ba cikin gidan yarin jahannam in ma kana da hankali wanda ya ce ka ji tsoron Allah shine masoyinka amma in baka da hankali sai ka ga mawaka da suke yaba ka ka ba su mota don kasa, ga ya koma inda ba maroki ko makaryaki ko ce mai ki amana ko mai ha'inki, shi kadai ne ake ba mota a ba arziki a wasa musu kuddi. amma malamai da suke cewa ku ji tsoron Allah kada ku ci riba kada ku doko kudin jama'a kada ku yadda a yi ruwa rikicin kasar nan shugabannin da suke gabanmu su ji tsoron Allah zinace-zinacen da ake cikin kasar ga wallahi idan suna gani suna calewa Allah sai ya tambaye su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kama qala rasul ku masu kiwo kuce masu kiwo kuce kenan Allah sai ya tambaye ku bisa wayanda aka karkashin ku ranar tashin kiyama kun ga zina ba ku hana shi ba sai kun ka bashi karhi cikin kasa kun ga kowa ripson ba ku hana shi ba sai ana ta yi a je mu raba sa'annan kun ga 'yan luwari kuma ga sunan zube cikin kasa sa'annan ga wasu mutane masu akidan banza da akidan su akidan banza ne suna nan suna ta yawa ana ta kawo su cikin kasa Allah sai ya yi hukunci tsakaninmu da shugabanninmu kasar Nijar. wallahi duk wanda ya ga banna bai hana shi ba dan malaman ga da kuke gani su ma in ba dan Allah ya ce su kai su kai sako zuwa ga sauran mutane wallahi ba za su yi wazi ba Allah ne yake su yi ai Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin sai mun tambayi wa'anda muka turo zuwa ga wa'annan al'ummomi sa'annan su al'ummomin ma sai mun tambaye su ya ne an zo muku da sako an ce kada ku ci riba an ce kada ku ha'inci mutane kada ku doko kudin jama'a sa'an nan in ba ku san wani abu ba ku tambayi malamai su nuna muku amma mun ce ba ruwanmu mun ce ba ruwanmu muna ta yi kai ba ruwanka da addini ba ruwanka da abun da zai shayi addini to kai kasancewa akwai ranar da za ka yi nadama akwai ranar da za ka yi nadama dan shi ne musan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muri ka zamanto masu tunani kullum kai abun da kace samu kana ci aikin ma da ka samu da soyayyan ma da kace da matarka ai cikin rahamomi Allah ne baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'alallahu azza wa jalla ar-rahma mi'ata juz'in فأمسك إنه تسعة وتسعين سألنا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك فمن ذلك الجزاء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه النبي يتشي ألا يا سني رحم الشيء bisa kan bayan kasa, rahamar shi ya sanya shi guda dari ne sa'an nan fa'amsaka inda tis'atan wa tis'in sai ya kamo guda tis'in da tara wajen shi guda kada ya sako muna cikin kasa bayan kasa ga a cikin shi ne mai mulki ga mulki Allah ya bashi a cikin shi alhaji yana ga yana ga samun kudin shi a cikin shi ne malami yayi malami a cikin shi ne mutane suna kauran juna wannan rahamin gudan tak Allah ya yi muna wanga kadai amma ka manta da Allah ka ji tsoron Allah irgin funai ima hamburin kwai hasar wayo kan gote labura ima kambadan wallahi di man kambadan kayin zaro kalir kwai ni kayin da ni ha wallahi di man ir koi mo jawabi hanno wallahi ga koi jahannam hadda ima chumige ir koi ga ima kai ga labo sokon ni godi hasar gote labura ni mu jang kambadan kal ir koi min ga balawo zuman yano annabi ne irko subhanahu wa ta'ala amin labo batu irgin funai kai yan goga arsila matarai kan eh kan da yan zangi goga arsila matarai tangam akan yan wo kan borai goga tonan di borai ga alfagai no sai marabu no ne no goga borai ka kubaira igogo borai di kimo igogo borai di wani bafuna asima su kani boriyan sai to zinaga haram ga haram riba haram ko rison ga haram kan ba musammu kan ba musammu amma ma bai kan waka irga dabun da nga lokaci ni kan gogoi gutun fonctionnaire goy teri nan kulkan nigo ba ni manti fonctionnaire ba ni commerçant no ma hambur irko kan nin taka dindi wandi walu wanda wani masano kambe in kurbi raira arango gate matubi ge irko ga dinwo ni tebor ga wazo hangan niga ba irko mi kanda mani hun kun me isega bor kunno kambe ba kan alfaga foyan gona kan yaudarai zayan no ngai no gogi no mo kani ine kan manoyin tali sai ala zina fonda am sinti ya na sintin na zina kai na no ni kan ba in ponti za wayya karara a bisini mu waibor wani no kan bi amaran si hinga ba ir si bai ir no ga bai ifo no go qur'ana ra ir no ga ifo no go ga batu kan man goyan na goy kan go ga koy terkin do tela bo banda bo irkon baɗi sai gomni illa bo irko subhanahu wataala am lakkal kana dir sai ala wore kai yango ga arsilama tarai de fandir irko subhanahu wataala mi batu wore kai yango ga arsilama tarai kai nandi irko mi kai nandi irko subhanahu wataala am tarai kai nandi am cafartarai nakka sani da wani ga ka sinai kai burkul kan ga tarai ga ka sinai labo bandara labora bora mu bora da dakka sandi mu bora alomaro di kaynandi mu bora le lebandi ama alomaro di amma paralize bo ga kamma da arsilama arsilamatarai kinara ima arsilamatarai tangam bo ga arsilama arsilamatarai de fandir ma mamurade feri mu bora batu arsilamai irmo toba ir mawdu ora nan ga kirga ba wani sai irko subhanahu wa taala amir da amir kanda illa bo irko subhanahu wa taala ama sai gin fona hanno ine votay goga ka to da votu no ya irgi irko ware irko subhanahu wa ta'ala makandir se borhanno borhanno kanga ba arsilam tarai man to kanga arsilam tarai kai ya yari no irgi ko ware ko milla bo batu ka wada borai kai yan kabilanci go funda ira idin ga bo bai go kukan goli dere ra kan fundo su bori a fundo ra dingudu inga ga kabilanci dan wani ga arsilam tarai tangam wani ga arsilamai binai sara no cafartarai no valer koy de musu boradi no koy tarai labora koy min nirga ngwari bo kul kanga ce cin ngam kabilanci kan gogo koy tarai ce ci labora koy masiyar da amadi ba 2021 e. irkoy bot kul daka agi fitin tunan din labora irkoy mirbatu ko wada wanda barzara rabbana atina fid dunya hasana akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin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 tambara a ko ina a kowane lokaci sai ku buga tambara world net masu kallon da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saurara da ku bisa wannan kafa inda muke gabatar muku da wannan shiri na wato filin gaskiya filin gaskiya inda kuka sani wato muna gudanar da shi a kowace ranar laraba a ni umar rigo da abokan aiki na muna ni da nake jagoranci shi nake muku salama da fatan alferi abin da zamu tattauna bisa gare shi yau abu ne wanda wato ya gama dukkan kasashen afirka wanda kuma shi ne yakan kawo mafi yawan tashin hankali a cikin kasashe daban-daban musamman ma wato kasashen da suka zaɓi yin mulkin demokradiyya a cikin ƙasarsu kowa ya sani wato in ana son a samu zaman lafiya mai ɗorewa da kwanciyar hankali wadda za su tabbata a cikin ƙasa tabbas wato sai an gudanar da zaɓe mai kyau a cikin ƙasa wanda kuma kowane daga cikin ɓangaren daban-daban wato sun yarda shi kuma a yi amfani da doka da oda na kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma kundin wato zaɓe na kowace ƙasa idan aka saba waɗannan abubuwan guda uku to tilas ne ko kuma ya zama dole a ce an samu wato tashin hankali za a ga wato jayayya daga kowane bangare wasu su ce ba su yarda ba wasu kuma wato su duka neman shin da mulki ko da 'yan ƙasar su wato ba su amince musu ba kowa kuma ya sani wato a cikin kundin tsarin mulkin ƙasashe daban-daban wato na afirka wa'adin da aka ba wato shugaban kasa shine ya yi mulki wa'adi wato sau biyu a shekara biyar biyar so biyu ko kuma shekara hudu hudu so biyu ko kuma shekara bakwai bakwai so biyu illa kuma ko nawa ne wato so biyu ne ba a san kowa ya wuce guda uku sai dai abin da ake gani a cikin wani lokacin za a ga kasashe da dama na afirka wato sun shugabannin wato sun hakikanci cewar su dole ne wato sai sun yi mulki karo na uku a cikin kasar su wasu ma fiye da haka idan ma wasu aka diba wato za a ga akwai wanda ya shekara Eh, talatin da wani abu wato yana mulkin kasarsa wanda kuma an tabbatar da wato demokradi wata shan hudar da haka nan ba tunda an tsaida ko kuma an yi ka'ida a bisa mulkin sai dai kash wato kasashen afirka har yanzu wato sun ki da wannan abun wai a tambaya a nan menene ma a umar iba'isar ko kuma me tushen ma samo demokradiyya a cikin kasashen mu me amfanin ta dan me aka kawata wani irin abu ne ake so a shan wada ko kuma menene ma ake ni da yin mulki na demokradiya na kowane kowane shugabanci ya yi shekara daya ko kuma shekara biyu wato karo biyu ko kuma karo uku karo daya ko karo biyu a cikin kasarsa wanda a yanzu in ka diba za a gani kasashe da dama a nan kewaye da mu ma za a ga akwai kasashe da dama wanda wato suka suka ɗauki kudirin yin haka wasu kuma tuntun ma wato sun zarta haka nan domin tattaunawa bisa kan wannan maudu'i wato mun gayyato mutane wanda wato suke da masaniya ko kuma wanda suke da wato sani wato mun fasa wato harkar siyasa a cikin kasashen mu musamman a nan kasar mu ta Nijar wanda kuma eh, zirfin ilimin su ko kuma zirfin tunanin su yake kai su wato yin tunani bisa kan kasashen Afirka da farko dai wato ina da tare da Malam Bashar wanda kowa ya sani shine shugaban wato kungiyar nan ah, ta kawar hula wanda aiki ce ma esperance ko wadda kuma wato kowa ya san yadda wato take gwamna domin kawo shin kuma shin da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu da waye al'umma kai bisa kan tafiyar wato demokradi da zaman lafiya a cikin kasa malam bashar assalamu akwai wato malam nasiru saidu shugaba na kungiyar bakin marasa baki wanda ba sai na bayyace muku ba wato kowa da ya gane abin da ake ni domin su ma shi shine wato yan kasa su gane abin da ake ni da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma demokradiya da kuma eh, eh, mulki mai dorewa mai kyau a cikin kasashen mu malam nasiru barka muna lafiya ku barka lafiya lau malamai maza da mata wanda kuke kallon mu a wannan lokacin sai mu ce muku wato kun ji abin da muka shinhuda wanda kuma za mu yi shi a wannan lokaci domin wato kawo bambanci ko kuma waye ma al'umma kai mine ma demokradiya zan fara da kai malam bashir wato ita demokradiya a cikin mu eh, ko kuma mine ne ma mulkin demokrasiya ga baki shi daya eh.